kwa kwanaki sai da ko 'yan majalisar dokokin jihar da ma sauran mukarraban gwamnati suka bi gwamna zuwa Abuja domin kai masa kasafin kuɗi domin ya rataba hannu a kai kana kuma daga baya sai ga 'yan majalisa dokokin jihar sun kada wani kuduri na amincewa da sauran gwamnatin jihar batun da wasu ke maganin fada walakin wai goro miya to sai dai kuma yayin da makawa yanzu ba sa ranar komawar gwamnan gida ba hadimin gwamnan ta fuskacin harkokin labarai mr bala dan abu ya ce adu da waɗannan kwanaki ba dole bane gwamna ya mika mataimakinsa kuma yana ma da ikon ya gudanar da mulkin jihar a ko'ina. governor can operate from anywhere in the country for as long as he deems fit. But if it is uh, if he is outside the country, then it becomes a different matter altogether. So he has not violated any part of the constitution. Sai aka ji duk waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba sa tushe domin mai girma gwamna na da ikon gudanar da mulki a ko'ina kuma ai ba sai ya mika mataimakinsa ba. domin komi na tafiya daidai don haka waɗannan ƙorafe-ƙorafe da masu ka ai ba su da madogara a cewar harbin gwamnan Mr. Bala ɗan Abu. Shi ko ambasada Hassan Jikardo tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar wanda yanzu ko shine ma jakadan Najeriya a yankin Trinidad da Tobago ya koma zargi 'yan majalisar dokokin jihar ne da zama 'yan amshin shata. Majalisar jiha wanda na sha gaya muku dan amshin sata ne ya kamata mutanen nan mu mutanen taraba kowane sassa kowane lungu ya kamata mu yaƙi wa'annan 'yan majalisa ma farko tukuna yau a ce wai majalisa ta zauna gamnan da ya bar jiha kusan sama da wata biyu babu labarinsa ba abin da yake faruwa babu project guda ɗaya wani abin da ya aikata a jihar nan a tsawon shekarun da ya yi akan mulki wai an bashi eh, vote of confidence an yadda da ayyukansa da abubuwan da yake saboda zalunci sannan mutanen taraba tarakawa suna mutuwa mutane suna wahala babu asibiti mutane suna wahala babu makaranti mutane suna wahala to sai dai ko da tuntube shi game da waɗannan zarge-zargen da ake yi a yanzu kakakin majalisar dokokin jihar taraban joseph albasukuni ne ya ce asuko ba su ma saba wa doka ba. A dokar Najeriya akwai inda ya aka rubuta cewa idan gwamna baya nan a cikin jiya ya zama laifi ba ce baya cikin ba ba wai yana baya Najeriya ba fa yana Najeriya nan kuma karka manta birnin Taraya Abuja birnin Taraya gari ce wadda dama duk gwamnoni talatin da muke da shi sukan taru kowane wata su ɗauki matakai a kan Najeriya a kan state nasu kuma ya ci ya sha. So idan gwamna yanzu yana Abuja wadda shine birnin Taraya kuma yana zone a cikin gidan gwamnatin Taraba wadda na nan shine dokan Taraba ina ne kenan mutum zai ce mana kuma wai mu a yan masai mu majalisa sai zama laifi. Mu muna aiki da doka ne. Mutum zai faɗi magana don sun kansa kuma sau ra'ayinsa sai zama mana dole mu ce sai abin da ya faɗa za mu bi ba. Idan akwai inda doka ta sa cewa wannan laifi ne in ka kawo muna mu za mu ɗauki ɗauki mataki a kai. To ya me masana shari'a kuma ke cewa ne? Sunan Idris Abdullahi Jalo. Eh, sashi na ɗari da sassa'in karamin sashi na ɗaya ya nuna in zai tafi hutu ya kamata ya gabatar da wannan a gaban majalisa akan eh, zai tafi hutu ko kuma idan ba zai iya gudanar da aikin ofis ɗinsa ba bisa wasu dalilan daga tsarin mulki ya kawo ya kamata a gabatar da shi a gaban kakakin majalisa sa'annan in har ba a yi ba bayan kwana 21 baya nan kuma bai iya gudanar da ayyukan ofis din sa matsayinsa na gwamna automatically ya kamata 'yan majalisa bai simple eh, majority su yi eh, mai da mataimakin gwamna ya zan mukaddashin gwamna saboda ayyukan gwamnati kasu samu eh, masaloli. kuma tsarin mulkin nan ba ya ce sai idan gwamna ya fita waje ko kuma wani kamar da suke ta bayani da yanzu cewa ayyukan gwamnati ba su samu matsala ba to ko a cikin jalingo yake in dai baya na a ofis shi baya gudanar da ayyukan ofis a na gwamna dole za mu ɗauka ba zai iya gudanarwa ba ne saboda wasu dalilai. Ba da da idris abdullahi jalo kenan wani masanin shari'a kuma koma da menene yanzu ka an zura ido a gaida wannan dambarwa ta jihar taraban za ta kaya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya